وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda sanarwa ta gabata cewa yau za mu haɗu wannan masallaci na dobeli domin karatu na walima na ce ɗan uwanmu murna na samun karuwa na aure wanda shine malam ibrahim adam idris almadari kuma kamar yadda muka sanar insha Allah masu gabatar da karatu akwai Sheikh Ali Mamman Shu'aibu akwai Dr. Bashir Imam sannan da Abubakar Mukhtar wanda zai gabata. so ba tare da wata lokaci ba insha Allah za mu kaddamar da Sheikh Ali Mamman Shu'aibu ya fara mana karatu kafin mu kira shi malamin Dr. Bashir bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي وصل اللهم على سيدنا محمد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو منا هدو قوات ربيع الثاني hijirar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da talatin ga watan oktoba miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salam yana dubu biyu da ishirin da biyu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon halartar wannan zagire mai albarka wannan masallaci ta dobeli domin taya malaminmu mala ibrahim adam idris almadani murnan samun ƙara ƙaruwa da yi a cikin addinin musulunci yau ya sa igiya na corporal Mala Ibrahim ya zama kofur amma ba na ɗan sanda ba. Malam ya waske wannan karo, babban malaminmu ya waske kuma dokto da ya kamata ya bayani shi ma zan ce ya waske kenan shi ma ko? ina jin an nemo ni a matsayin safiya taya kuma alhamdulillahi tun da muna tare da manya-manyan malumanmu da katirai insha Allahu duk inda muka yi kuskure insha Allahu za su daga mu kuma za su fahimtar da mu Allah kuma ya samu dace ah, duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya ba shi iko ya aure ko na ɗaya ko ya sake ƙarawa zuwa na biyu akwai bukatan ya samu orientation ko haka gwamnati take yi idan aka kai ka wani ofis wanda baka samu ba ana kiran wannan training orientation ko capacity building tabbas akwai bukatan duk abin da mutum zai yi a karantar da shi a bashi orientation shi yasa hatta maraya ga iyayensu suke rasuwa Allah madaukakin sarki ya ce idan za a ba su kudin a yi musu orientation Allah ya ce wabtalul yatama hatta idza balagun nika fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala takuluha israfan wa bidaran Allah yace wabtalul yatama ai ku bawa marayu ku jarraba marayu idan Allah madaukakin sarki ya sa dukiyarka ko dukiyar maraya na hannunka game yadda muka san asalin sababin nuzulin wannan aya akwai wani bawan Allah sabit bin rifa mahaifinsa ya rasu kuma yana da dukiya sai ya bar wa babbansa ma'ana babbansa ya zama a wannan lokacin shi yake kula da dukiyarsa sai ya zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga sabit mahaifinsa ya rasu kuma ya bar min dukiya yaushe ya ya kamata me ya kamata na yi da shi da shi da dukiyarsa sai wannan aya ya sauko Allah ya ce wa bitalul ya tama hatta za balagun gunnika. ku jira ba marayu kar ku dauki dukiyarsu gaba ɗaya ku basu misali in yan kasuwa ne Wataƙila an bar masa dukiya ko miliyan ɗaya to kar ku ɗauki dukiyar nan ku zo gaba ɗaya miliyan ɗayan nan ku ba su a lokaci guda ku samu ko 150 ko 200 sai ku ba su a sa shaidu cewa ga shi an ba su 200 shaidu su sa saura 800 a jaraba shi a gani shin bayan shekara ko bayan ɗan watanni shin dukiyar nan karuwa zai yi ko karuwa yake yi ko kuma daga samun wannan dukiya shikenan duniya ta buɗe masa musamman yanzu yaranmu wayanda yanzu su Allah Allah ma suke yi dago su ya mutu ya bar ko wasu ma suna kiran iyayensu a matsayin masu gadi yana mutuwa je a sai babban hanset domin a kicire ne da musulunci ya hana hatta aure shi kansa in mutum ya kai shekarun aure ba haka kawai za a yi masa auren ba a gwada jaraba shi watakila mahaifin sai bar masa nauyin gidan ya gani ya yake yin cika nema iyayensa ko wanda ba iyayensa ba ya yake ɗaukan masuliya na gida domin maganan aure a fi magana ne na nauyi mai yawa shi yasa ko da idan aka ga yaro yana rawan kai bini-bini ya bar gari ya dawo bini-bini in ana so a daure shi a gari sai a yi mai aure musamman da matar da yake so kaga ba shi ba fita saboda haka aure dinnan yana buƙatan a samu foundation a samu baka labari da kuma yanayi da kuma yanda za ka yi amma na san shi angon mu na yau babban malami ne ya samu ikhtibarat ya samu ilimomi yana da faculties da kama na maganan aure bayan wannan ma yana da mata daya yanzu ya sake ƙarawa yanzu kawai orientation da za a yi masa some few orientation ne wasu gurare ne kawai za a ɗan tattaɓa masa saboda haka muna da bukatan a koyaushe kada kawai mutum ya gama ce ya gama ce nan zai to yanzu zai aure shi yasa da yawa alkaluma suna tabbatarwa mafi yawa ana samun shika a irin auratayya da muke yi saboda wasu sun ɗauki auren nan kamar yadda suke gani a drama ne kawai kawai soyayya ce kaza kaza daga ya zo ya wayi gari sai ya kai a sai ba maganar soyayya ba ne magana ce da take bukatan mas'uliya shi yasa akwai wani da ya taɓa yin aure irin gida ne na family takin da yake da shi da matarsa ko amaryarsa a cikin gida ne na compound haka saboda haka sai kullum gari waye suna tare da iyalin ana dariya ana wasa ana dariya mahaifinsu sai zo ya fita ya tafi kasuwa sai ji su suna dariya ana kalle-kallen fim ana waye a bayan kwana biyu aka ya sake wucewa ya ji su shi gashi ya samu amarya musamman ma an kawo masa irin irin abincin da ake raka amarya da shi yana da abin da zai breakfast yana da abin da zai ci abinci rana dare shi ne ranar nan sai mahaifin ya tsaya daga bakin window ya ce wane ya ce ya ah, kullum na ganin ka da zo na fita na dawo kullum kana gida ba ka fita ya ce to bari gaya maka ga amarya da ango da talauci ba sa zama ɗaki ɗaya ko ango ya fita ya kori talauci sai ya zauna da shi da amarya ko kuma ya zauna talauci ta kori amarya saboda masuliya na mace gana ne na kuɗi fi sabilillah duk wani soyayya da kake ji a ah, mace take ai ni wallahi na samu mutumin da yake so na shi kenan zan zauna ba abin da zai ko kasa za mu ci wallahi da yake take gaya ba maganan aure maganan kudi ne saboda haka kuma shi namiji abinda kawai yake sa ya rike mace shine biyayya ba wani maganan soyayya a aure shi yasa in aka yi aure Allah madaukakin sarki sai ya canja soyayya da kuke a lokacin sai ya mayar da shi mawadda Allah ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahma wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan na kun bainakum eh? litaskunu ilaiha Waje waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya ce yana daga cikin ayoyi na zahiri alamu na zahiri da kuke gane kadaituwar Allah da cewa Allah shi kadai ya fi cancanta a bautata masa kuma Allah shi ne mai iko kan komai an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah ya halitta daga jikin ku ma'ana daga jikin mu annabi Adam alaihi salam azwaja matan da zamu aura sai Allah ya ce waja'ala bainakum mawadda Allah bai ce waja'ala bainakum mahabba ba sai ce waje alabai na kuma wajatan wa rahama abinda ke sanya aure ya zauna soyayya a lokacin babu shi abinda yake tawa shine ganin kima kauna kana kaunar mace saboda tana maka biyayya wannan shi ne yake sa aure ya zauna sannan kuma Allah ya sanya tausayi tsakaninku babu yanda za ka yi ka rike mace babu tausayi dole ka tausaya mata yanda iyayenta suka girmama ka wataƙila ma a garin da aka baka wannan aure babu wani wanda aka sani na ka wataƙila malaman masallacinka ne suka jagoranci aure saboda binka ga Allah ko kuma kai bawan Allah ne na kwarai aka baka ɗaya. wataƙila ma wannan lokaci ya ce ta dangi to kaga duk haukarka in ka ce za ka wulaƙanta ta za ka yi tunanin gaskiya akwai maganan ka tausaya ma wannan baiwar Allah sannan kuma da ka aure ta tana da cikakken abin nan nata budurcinta ko ko da yake akwai yara a nan bari mu bar shi haka tana da cikakken budurcinta amma yanzu gaba ɗaya ta yi billin gara nan ya nadi kaza duk saurin jikinta ya abin nan ko da ta fita ba inda za ta je wannan tausayin zai sa ka kari iyalinka saboda haka akwai buƙatar duk mutumin da zai yi aure ya sanya wannan abin wannan abinan eh, unwan wannan taken ya zama shine abin da yake amfani da shi a kowane lokaci ya kamata ka yi mu'amala da mace da tausayawa shi yasa da daga ayoyin Allah da ke magana akan aure zaka ga Allah na ce mana wata wattaqullaha ku ji tsoron Allah sai an sanya tausayi a cikin aure kafin auren nan ya zama aure idan babu tausayawa to babu inda aure zai je kai tunani idan za ka ɗauki aure kashi ɗari kashi casa'in da tara da ɗigo tara mafi yawa wanda kake aura za ka ga tana ƙasa da ne a shekaru baka taba auren wanda ko ta ita shekaru ko kuma kuna daidai da ita shekaru ba misali idan da za mu ɗauki ko da ki mu daina misali da shi ango da za ka ɗauki aksari mafi yawa ana aure ne daga shekara 25 da biyar sama za ka samu wanda za ka auren ba ta wuce shekara sha biyar ba ko sha takwas tsakanin tsakaninku akwai kusan shekara takwas ko goma kaga babu maganin ƙarfi a wannan lokaci ita ne za ta ɗauki ɗabi'unta da halayyarta na shekara goma sha biyar da kai gurinka mai shekara arba'in ko kai ne mai shekara arba'in za ka sauko da ɗabi'unka da halayyarka na shekara arba'in ka dawo sha biyar dole idan babu wannan tausayi ta da zai yi ba in an ce maganan ƙarfi ne a lokacin da kake shekara arba'in kai mata wan bulo za ta fadi haka babu shi saboda haka ana bukatan tausayawa ana bukatan tausayawa a wuri kuma tausayawa nan na kowane fanni a kowane fanni dole ne ka tausayawa ita wannan iyalinka kai ka ɗauko ta ka raba ta da iyayenta iyayenta in ba don aure ibada ba ne suna da bukatanta amma suka kai gurinka saboda haka dole ne ka tausaya masa babban abin da ake bukata da kai musamman idan kayi kana da mata biyu ko uku ko hudu to wajibi ne kai adalci adalcin nan kuma yana nan fanni-fanni akwai adalci gurin ciyarwa shi yasa dama na ce muku aure kashi ɗari sa yana bukatan kuɗi dole ka yi adalci gurin ciyarwa yawa malaman fikihu na cewa za ka iya ɗan fifita wani jefi a kan gefe misali idan kana tare da uwar gida tana da 'ya'ya ce uku ko hudu ita amarya single nata take kaga idan ka zo ba da omo ko sabulu ko turare ko kuɗi na breakfast ko kuɗi na makaranta ko kuɗi na wani abu dole na uwar gidan nan duk yadda ka yi siyafi abin da za ka ba mu amaya haka kuma dole ne ka yi adalci a gurin kwanciya musamman mu almajirai muna samun matsaloli wata za ta ce kai akar makalla ni fa ɗaki na ba karatu gani don usas ya saba duran da ranar girkinta ne to ranar da zai ɗibo littattafai yake to na da tafsiri ina da walima yau in saki hakuri wasu wayayyu cikin matan sai malam yayi karatu yi karatu zai ce to akar makalla yanzu kan na jama'a ya kare lokaci na ne saboda haka dole mutum yayi iya kokarinsa gurin adalci gurin kwanciya da tufatarwa tufatarwa dole a yi adalci wannan kan kusan yana da sauki ba dole ne sai ka bibita wata daga ciki ba in ka ga dama kana iya an kana da wadata ka ba su kuɗi kowa ya je nemi wanda yake so in kuma za ka iya kaso musu zanin da yake da irin daraja ɗaya ba sai dole ya zama kala ɗaya ba sannan wajibi ne idan mutum yana da iyalai biyu dole sai ya iya siyasa ba siyasa na hawa duron ba dole sai kana da siyasar zama da iyali shi yasa da yawa da idan ma za a baka wani ofis na jama'a sai an yi bukaci cewa shin wani na da iyali kuwa domin baka da iyali baka da capacity da za ka iya jagorancin mutane domin shi ma kansa wani siyasa ne wanda yake mai tsanani ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana adalci tsakanin iyalansa kuma kowa ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana adalci tsakanin iyalansa Aisha matar manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare ta tana cewa wallahi ita bata san ma wace ce Khadija ba domin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Khadija bai aure ta ba amma kace wallahi na san Khadija ne li kasrati zikrihi laha saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan ambaton Khadija wata bakuwa ta sun taba yin bakuwa ta zo musu ziyara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki mayafinsa sai shimfiɗa kuma wata tsohuwa ce ya shimfiɗa ma wannan mata ta zauna suka kare hira suka ta fita sai Aisha ta tambaye ta ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kan wace ce wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kawar Khadija saboda haka kaga wannan yana nuna mana cewa idan aka zauna zaman lafiya babu abin da namiji ba zai iya ba shi yasa da yawa wasu suke cewa ai mata suna iya shanye miji wasu suna cewa ai mata na yi wa mazaje sihiri ko kuma a ce a wance ita ce sa a gidan nan wallahi ba komai ba ne biyayya ne kawai yi na yi bari na bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fayanka dabba tare da cewa akwai sauran iyalansa amma zai ɗibi wasu daga cikin nama ya ce a kai ma wance ta kasance ce ga hadida saboda kyawun zama saboda haka shi ya sa muke ba da laƙani, musamman ga mata ki damu da cewa sai kin je gurin boka domin ki mallaki namiji namiji yana da saukin mallaka yi na yi bari na bari shi kenan da wannan sai ka ga namiji ya yi fito na fito da kowa har ma a waye gari a ce wancan ta shanye shi shi kan bai masu yi ba saboda yana tunanin yau idan ya bar wance wace ce zai samu mai irin ɗabi'arta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo raba duk abin da ya samu na cefane dama na ce muku wannan darasin orientation ne ga duk mutumin da ya shiga ko mata ɗaya ke shi ya zama yana da mata biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kawo cefane yaka raba tsakanin iyalansa wanda a yanzu mu kuma wannan yanayin namu ya saba da irin wancan yanayi na farko wacce wacce take girki ita ce za ka ba wa cefane a ranar da take kirki kuma ka yi iya ƙoƙarinka ka ga cewa a gidanka tukunya da ya kitsawa yana yiwa sai ka yi da gaske mata duyan da ka yi ba ka wasa ba sai an wayi gari a kowane girkin ba ka yi wasa ba kowa sai ya ɗaure girkinsa ko uwar gida ta so ma kawo complaint da ke ita ba ba ta binci ko kuma ita amaryan ta yi na mugunta inda ba ta da yaya gari na wayewa tana barcinta alhali yara da safe za su tashi su yi wanka a ba su abinci su tafi makaranta ita maka ita gaskiya ta gaji ita ba za ta yi wannan da wani ba kaga dole uwar gida da take da yayanta dole ta tashi ta yi girki ma 'ya'yanta domin su tafi makaranta saboda haka wannan matsala ce wadda sai ka yi da gaske in ba aka ba musamman kai ɗan albashi ne in aka cire alɗin, ya yake ragewa bashi sai ga wayi gari abin da kake samu albashin wallahi ba zai iya ciyar da kai a wata saboda matsalolin aure ka kare wannan wanda ya fito ka kare wannan wanda ya fito saboda haka ya kuma ta iyayenmu mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah musamman tsakanin zamantakewa tsakaninmu da iyalanmu karki dauka cewa wancan kishiyar ce kawarki ce abokiyar zaman kice kuma duk yadda kika kai da kina da dangi ko kina da ƴan uwa waccan ita wannan da kike kira kishiyar takin ta fi kusa da ke akan kowane ƴan uwanki a lokaci domin abin da zai same ki ita ce farkon wanda za ta fara tsayuwa kanki saboda haka kowa bai san yadda za ta kasance gare shi a daina jafa a daina mugun jafa'i na addu'o'i tsakanin ‘yan uwan iyalai ‘yan uwan juna sannan kuma kamar yadda mun sani kullum a matsayinka na ango idan ka zo ranar farko za ka shiga ɗakin amarya ce ko? kai kwana bakwai ka ne ko ba haka ba in ji wata uwar gida, ta kai rabani da irin hadisan nan naku sai an ga za a cuci mutum da ya gece kwana bakwai to wajibi ne uwar gida ta sani a matsayin ango yanzu yana da privilege daga yau yau yaushe in yau ne zai shiga yau Ladi yana da kwana bakwai da wuni takwas kenan go banda so makirgawa in ba zawara kuma ya aura kwana uku a kwana bakwai nan ne zai so makarantar da ita kawaidi alari shimawi, iziya risala ana ji an fahimta ko magabata sun kasance a wannan ɗan lokacin suke planin rayuwarsu mace za ta tambaye ka wane menene abubuwan da kake so menene abubuwan da baka so saboda in yi abin da kake so in guji abin da baka so kai ma namiji sai ka tambaye ta me kake so menene baka so wani bawan Allah ya taba tambayan iyalinsa irin wannan me kike so menene baka so ita ce to wallahi ita irin gida ne na haya haka ta ce ita tun da take raye ba ta taɓa ganin an yi miya ba nama ba sai jiya a wannan guri gaskiya ita ba ta son a yi tuwo biya ba nama kasar san ustaz kai ga dage gere ko ita ba ta iya miya ba nama ba sai hankali kenan saboda haka irin wannan gurin ne za ka san damuwanta ta san damuwanka sannan kuma yana daga cikin ka'idodi kamar yadda aka sani malami ne shi ita ma iyali ne abin nan iyalansa na san tun malamai ne bayan kwana wannan bakon, to daga lokacin ne shari'a ta ba ku daman kwana ɗaya da wuni ɗaya to amma a lokacin in kuka ga dama za ku yi tsara tsakaninku ko ku yi kwana biyu ko kwana uku ko fiye da haka sannan mafi yawa matsala game da yaushe ne kwana yake tsomawa yaushe ne kwana yake karewa na san shek abubakar mukar ya sha mana wa'annan bayanai domin matsala ce fikihiyya wani zaga kana tare da iyalinka tafiya ya kama ka yau watakila ko raba kwanaki biyu tsakaninka da iyalanka tafiya ya kama ka ka je ka yi sati guda ka dawo wani sai ce ma to wani gida zai koma amarya zai koma ko uwar gida wannan kasan ba amsa muku zan yi ba tun daga malam nana ire-iren wannan yana faruwa da yawa kuma a yanzu mafi yawa ana amfani ne da al'ada yawanci mata sukan tsaya a al'adar da suke kai musamman idan kana tare da iyalinka sai tafiya ya kama ka to wanda ka barta a girki musamman in tafiyar ta dau kwanaki da dama in ka dawo ko kamance da girkin su suna rike da girkin in ma wunin za ka ƙarasa mata sai ka ƙarasa mata in ma daren za ka ƙarasa mata sai ka sai ka ƙarasa mata saboda haka dukkan irin wayannan abubuwa mutane na da bukatansa amma babban matsala da ke zaunar da iyali shine maganin kuɗi namiji ya yi iya ƙoƙarinsa kar ya zauna zaman banza shi yasa da yawa ayoyin alkur'ani ka ga Allah na ce liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu ma a ta hula. ko kana da talauci Allah bai hana ka bayar a ciki sai ce wa man qudira alaihi rizquhu wanda Allah ya sa a makeke kun san mutum ya zan makeke ko wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah ko min ma kuwa ka sai ka ciyar kar kai tunanin gida ya ce wallahi matan nan ba su da kirki an ba su kaza ka zo sai wallahi gida ne caca take yi ƴaƴanka take ba mawa wallahi ba ta da kokari mutu kwano goma inda yanzu shinkafa yake da tsada dubu ɗaya da ya nemi kwano goma kwana biyu uku wannan jaura take tana sayarwa ne ana a waje ba ƴaƴanka ne suke ci ba saboda haka wa man qudira alayhi rizquhu falyumsik mimma ataahu Allah amma Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha amma ka sani sai ja'alu Allahu ba da usri yusra duk tsanani da kake in kana da aure kuma kana bin dokokin Allah in Allah ya dautara za ta zama labari wallahi sai ka wayi gari da irin in da kake yi babban matsala shine ka zama kana auna ma ma iyalinka abinci karka yadda wani buhun shinkafa na gida na ɗakinsa ayin kabar matan nan ta adi za su yi wallahi inda ka kuntata ma iyalin haka kai ma Allah zai kuntata maka wani in zai fita sai ya ɗibi gungumin milik ya shafe ko guda biyu ka yi min barna da abinci saboda haka shi aure Allah madaukakin sarki idan ka bi dokokinsa Allah sai ya kawo ma sauki saboda haka magana da muke kai har yanzu akan orientation mu ji tsoron Allah gurin zama da iyali shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kudu da ban kwana yake cewa ku ji tsoron Allah wa fi ma malakat aymanukum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan ya maimaita wannan saboda kula da iyali wannan kuma yana daga cikin darasin da ya kamata mu lura kurwa da manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya yi ya yi shi ne kusan ƙarshen rayuwarsa kuma duk irin bayanai da manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake yi kusan ƙarshen rayuwarsa irin wayannan bayanai suna da muhimmanci fiye da irin bayanai da yake yi da domin babu wani bayanin da ya zai soke shi babu wani nasi ko ayan alkur'ani da ya soke shi yasa a musulunci a duniya gaba daya musulmai suke da hatsan da za su daga cewa annabinsu shi ne annabin da ya ɗaukaka mata ya ba su daraja fiye da inda kake tsammani domin babu annabin da ya rinka bayani a kula da masu rauni irin musulunci irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mace tana bukatar tausayawarka tana bukatar tausayawarka kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya baka in kai dan kasuwa ne ka fita kai ɗan buge-buge sai ka samu riba dan kauri in ka dawo ka rage wani abu ka ba wa iyali wani bai taɓa yi mai iyalinsa kyauta ba ko? ko akwai misali ko irin ɗan tekstin nan da dai na san kafin a yi aure watakila za a ce ya rabin raina ka ga rubuta ya abin sona ya abin bege na to amma daga hanyar aure a wanda ya taba tura wa iyalinsa wannan na sa ko wani bawan Allah da ya taba yi wa text bayan da ya ji irin wa'azin da shi Dr. Bashir ya taba yi batun muhimmancin tausaya wa iyalai da nuna musu kauna sai ya tura mata text ya ce my lovely wife ya abin kaunata ya rabe raina matan na gani sai ta bugo masoya ta ce lafiya kuwa ko watakila kayi zai tura wa budurwa ka je gabar ka tura mini babu shi tsakaninmu kuma wallahi wallahi mace yana daga cikin abin da ke dada sanya wa zuciyarta da ji ta yi laushi irin wayannan kalmomi wallahi kuskure ne kana tare da yale ka ce dube ta tabba tabba ce ta eh ko kuma ka ce wawuya Wawuya wuya ce ta duk irin wayannan kalmomi ya kamata mu kiyaye tsakaninmu da iyalanmu bai da wani amfani kuma bai da wani tasiri saboda haka ɗan tausayawa ko kai ma'aikacin wata ne a cikin abin da ka samu ka ware wani abu ko ɗan dubu biyar ka zo ka ce wance ga abu kaza na baki ita ma za ta ji daɗi tana da damuwanta wayanda ba dole sai ta tambaye ka ba tana da ƴan uwa wanda tana so ta yi musu alheri ba mamaki ma tana da mahaifi wanda watakila a dubu biyar nan tana iya soya wa mahaifinta kaza ta kai masa zai ji daɗi ka ƙara danƙon zumunci amma wallahi mafi yawa daga mazajenmu wani fa shi in zai wanka ma bai yadda da matarsa ba da wandon sa yake shiga toilet wai wallahi an bar wando an bar matan da za su zo suna cikin kudin mutum sai kai ne baka kyautata ba kuma makalla wannan gari ya kamata ta kai kafa ba su a yi ga dokto ya kamata eh ka sani da masu tiya ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wallahi kullun na ina yi na ga ido na kuma malam zai ce lokaci yayi domin ni na gaji wallahi alhamdulillah uh, Sheikh Ali Muhammad Allah ya saka da alkhairi <laughs> ai wannan karatu maran sai da kai ba ko awa ɗaya da rabi da kai <laughs> ni sai na gaba kafi bu iya wani ba aure <laughs> saboda gele mu ne ba za a yi nishadi iri yadda aka yi ba kaga shi ga ilimi kuma ya daɗe da mata kuma ya daɗe da mata biyu saboda haka akwai tajruba a cikin a cikin al'amarin nasa to Allah ya saka masa da alkhairi kuma gaskiya ya ja hankalin mu akan abubuwa da yawa ya ja hankalin mu akan tausayawa mata sai shi sa ubangiji ta Allah ya sanya kauna da tausayi a tsakanin ma'aurata to ko da soyayyan ta tafi dai ko tausayawan ya zama yana nan sai sa ne zo wajen sai na Umar Wala ce ba ni bana son mata ta zan sake ta sai ce lan hibba ha farhamha in baka son ta to ka shiga sai ta mana ina za ta shiga to kaga in sayan ta tafi ma Allah da ya zama ya zama akwai shi a rike su domin in kare bu da su ba san yadda rayuwarsu za ta za ta zama ba ko kuma ka je tausayin ka ma idan babu uwarsu a gidan gaskiya suna shiga wani hali sosai ko na tabarbarewar tarbiyya ko kuma na wahalar rayuwa kuma yayan su zo su ta hada ka fada da matarka da ka auro din ko wacce ta rigin wanda ba yayanta bane idan ka ji tausayin matarka da yayanka sai ka rike ta to wannan shine namu na biyu kuma sai kyautata iyali kar ka zama mai rikewa ka zama mai alheri kuma duk wanda kake kyautata masa dai ko ba iyalanka bane zaka mallake su ballantana kuma a ce iyalanka Ibilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha an ɗabi'anci zuciya a kan son mai kyautata mata idan kana kyautata iyalenka matuƙar dai suna da tarbiyya da gaskiya za su soka kuma za su jinjina maka domin suna zuwa su kage wasu gidajen yadda ake yi kamar da mala da za a dinga makon ana ta kwankwada shi ana ta bayarwa dai da kaɗan kaɗan da sauransu wanda haka ka je kai ma ubangiji ta ala ya dinga baka da lissafi kamar yadda kake bayarwa da lissafi Allah ta'ala ya ce inna la yarzuqu man yasha'u min ghairi hisab Allah yana azurta wanda ya gada ba tare da lissafi ba yana yana dumbulowa ya basu su amma in kai kana lissafin kuma sai a maka lissafin dan manzo sun ga Aisha ce Aisha la tuki fa yukillahu alayki karki dinga rikewa ba kya ruwa ke ma sai Allah ya rike miki to gurgurdon yana kake kyautatawa gurgurdon yadda za a yalwata maka kuma ya zo ma cewa aure yana ƙara arziki manzo Allah ta abinda Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud ina cewa iltamisu rizqa fi nikah ku nemi arziki a wajen aure a baka yana cewa adiyu Allah fi ma amarakum min an-nikah yunjisukum ma wa'adakum min al-zina bi Allah cikin abun da umurce ku na yin aure zai zartar muku da alƙawarin da ya muku na wadata dan ce kana yi tsakaninka da Allah kuma don kyautatawan kake yi sai kuma Allah ta'ala sai kaga ya yassare maka ko da dai baka yi kudin ba amma dai gidanka kam insha Allahu? zai fi ƙarfinka ba amma in ka duba in ka kana ganin an takura maka ne a takuri kake yi ko kuma kana da shi ma kai ta rirriƙewa to sai ka ga abubuwan naka ba za su yi albarka ba muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya sa albarka a cikin zamantakewar mu da mu kuma gaskiya bayanin da na maganan kyauta kyautan kuɗi wa iyalai wani aboki na taɓa ce mini ka taɓa ba ka kyautan kuɗi shekaru da suka wuce can ba sai na yi shiru ne gum kawai na ta ce shi na taɓa ba su kuɗi ne irin ka dauko dubu goma ne ka tafi fi sabilillahi gashi sai dai kila in kuɗin tafi ne ya rage ga dama ka ce ba damuwa kawai a rike to kaga wannan abin ko ba karamin ƙara dankon soyayya yake ba bayan bukatun da ake na yau da kullum dan da ka samu kuɗi ka zo ka miƙa mata dubu biyar ko dubu goma sai gashi wannan na ba ku fi sabilillahi ne gaskiya ba karamin da'i za su ji ba ko su bukatun da suke da shi wanda ba za su iya roƙon ka su ce shi kaza ba amma kana ba su kuɗin sai su yi wasu kuɗin ma in ka bayar ƴaƴanka da a siya wasu kayayyaki a wurin a wurin bukatun ƴaƴanka zai tafi ba bukatun ta ita kaɗai ba to yana da kyau irin wayannan kamar yadda aka tunatar da mu ku dinga kula da wannan sannan kuma akwai maganan haƙuri a dinga haƙuri a zamantakewa ta aure matan su yi haƙuri mazan ma su yi haƙuri zo mu zauna zo mu ɓata ne in ba haƙurin gaskiya ba za a zauna ba lafiya ba yanzu ma mana bayani yadda maza sun ake bin hadida kai saboda hakurin ta ne manzon sama bai taba cewa nayi wata ran nayi rikici da Khadija nayi kaza mun samu matsala kaza da kaza alkhairin ta kawai yake faɗa kullum alkhairin ta yake faɗa har kawayen ta ma suka samu matsayi a wurin sai na kima masu to ballanta na iyayenta ko kuma wasu yan uwanta har Aisha tana kishi da ita bayan ta rasu yawan ambaton Khadija da yake yi me ya jawo wannan saboda girmama za su ma da ta yi tare da yawan shekarunta da kuma kyautata masa da ta yi zaka kai ma in kana kyautata iyalinka sai ga ka samu wannan abin nan wannan daraja ne wani lokacin kuma gaskiya shekaru suna da tasiri yanda mai shekaru zai haƙuri da mace sai kaga yaro bai zai iya haƙuri da mace haka yanda mace mai shekaru za ta yi haƙuri da mijinta sai kaga mai karancin shekaru ba za ta iya wannan wannan haƙurin ba Aisha duk da son da manzala sallallahu yake mata amma tana fushi da manzala sallallahu kowa sani ya fi son ta har ma za su wace ina ganewa idan tana fushi da shi sai ta ce wa rabbi ibrahim na rantsa da ubangijin ibrahim amma kuma in ana zaman lafiya akwai ta ce wa rabbi muhammadin na rantsa da ubangijin muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka yana iya gane fushinta ko kuma rashin fushinta ta wannan abin nan ta wannan hanya ne to irin wayannan abubuwa da yawa za ka ga wani lokacin in kana in a yarinya kake aure ya kamata a ce kana da shekaru to sai ka dinga haƙuri da abubuwan da take kai kuma sai ka sauko idan mace ita ce mai shekaru ita kuma ita sauko nan ma za ta yadda za ta bi da to shekaru yana da tasiri kwarai da gaske ko babu shekarun ma dai akwai yaro mai halin manya za ga wasu ɗabi'unsa sai ka kamar babban mutum ne saboda wasu abubuwa da ya sani ko su halaye da Allah ya bashi nan dai nasihun suna da yawa ba zan iya bin ɗaya ɗaya ba amma dai malam Allah ya kama masa da alkhairi ya mana nasiha gaskiya kuma ba da shawarwari ya kawo misalai ya nishaɗantar da mu Allah ya saka masa da alkhairi a yanzu zan gabatar da shi babban malamin mu Dr. Bashir Imam domin shi ma ya mana kalmominsa na nasiha abin da ya shafi wannan walima insha Allah. Fale tafaddal mashkur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ينقوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina roƙon Allah maɗaukaki sarki da ya sanya albarka a wannan aure da aka yi Allah ya sanya albarka cikin auratayyanmu ya sa mana albarka cikin iyalanmu da 'ya'yanmu da dukiyoyinmu ina kuma yi wa musamman shi wannan ango wanda Allah maɗaukaki sarki ya kare shi samun karuwan iyali ina masa addu'a ta musamman da Allah maɗaukaki sarki ya yi masa jagoranci a wannan sabon iyali da ya samu don ya samu ya gudanar da gidansa yadda ya kamata amma ya tsare shi daga dukkan wato abin da zai kai shi zuwa ga fushin Allah maɗaukaki sarki. ‘Yan uwana shi al'amarin aure addini ne ba al'ada ba ce Kika umarnin Allah ne da wanda ba shi da shi ko kuma wanda ya gari Allah maɗaukaki sarki ya ce wa an kihul ayama minku a aurar da matasa aure daga cikinku umarni ne na Ubangiji na a cika a aure hakanan ga wanda zai yi ƙari Allah maɗaukaci sarki ya ba shi daman yin ƙari matuƙar zai yi adalci. Wanki huma tawabalakum minan nisa matsala wasu thulatha ba. Don haka Allah maɗaukaci sarki ya fara da masu biyu biyu da uku uku da hurhudu. Shi kuma mai ɗaya aka aje shi can ƙarshe. Abu Hayyan a tauhidi yake cewa adraktu aqwaman ma kanu yajlisuna bainahum ashaba أو رجلا رجلا عنده زوجة واحدة لأنهم يرونه صغيرا yake cewa ya riski mutane waɗanda in suka zauna ba sa ajiye mutum mai mata ɗaya a tsakaninsu saboda suna ganinsa a matsayin ƙarami ne har yanzu bai girma ba ibn khaldun wanda yake shine a founder na sociology duk wanda yake karatun sociology ilimin zamantakewa ibn khaldun uba ne a gare shi yake cewa tabassartu ahwala ummatin halika na yi nazarin al'umomi da Allah ya halaka su fawajattu annahum la na illa zauja wahida galibin galibinsu na samu cewa ba sa aure sai mace ɗaya. yawancin al'umomi da suka halaka a baya a zamantakewansu yace ya lura ya ga mafi yawa daga cikinsu ba sa auren sai mace guda ma'ana yawaita auren mace fiye da guda abu ne wanda yake kawo ci gaba cikin al'umma da wanzuwanta da kuma ci gaba a cikinta saboda yawa alama ce ta ƙarfi alama ce ta gaba ta ɗaukaka daga cikin ni'imomi da Allah maɗaukaki sarki ya yi wa al'umman annabi hud yake lissawa jama'arsa adawa wadkuru iz kuntum qalilan tuna lokacin da kuke kadan ubangiji ya yawaita ku ko gida ce ko gida ne wanda wannan gidan suna da yawa duk familin da kaga suke da yawa suna da karfi a garin saboda yawa alama ce ta karfi al'ummar da take yin aure fiye da guda kuwa to sun fi wato fiuta na ƙarfi shi yasa Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suke da saurin wato a yawan al'umma kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfi ba don ƙarfin ta siyasa ta can a zo a gani ba a'a ƙarfin al'ummarta yawan al'ummarta yana ɗaya daga cikin abin da ke baiwa Najeriya kwarjini idan har Allah ya sa mutum yana da daman ya yi aure ya ƙara to lallai yana da kyau ya yi. ko yake dai manya suna cewa ba a cewa mutum ya ƙara aure a'a in ba shi da aure ana iya gaya masa ya yi aure amma ka ƙara ba a ba mutum shawara da ya ƙara ka bari dai ya ji a wa'azi kuma ya ji cewa ya gamsu cewa ya kamata ya ƙara auren saboda kafin ka ƙara auren kana buƙatar tambayoyi guda biyu ba wai don ka ga tsare kunka ko a majalisan ku kowa yana da mata biyu saura sai kai kadai ba kana buƙatar ka amsa tambayoyi guda biyu na farko don me nake son na ƙara auren me yasa ka bai wa kanka ansa da adalci don me zan ƙara aure saboda misali gidana ya yi nauyi ba na zama iyalina ita ma tana da sungulloli ba ta zama don haka zan buƙaci wata wacce za ta in wata ba ta nan wata za ta zauna saboda misali iyalina tana yawan jinya ina buƙatar mai taimako saboda misali a iyalinsa ba ta iya gamsar da shi don haka yana buƙatar wata don ta ƙara wato rintse masa idansa ya kare mutuncinsa kai dai dalilai a'a yana da hali yana da hali da zai iya kara mata in akwai bukata ya karan yana da daman da zai iya rike ta don haka maimakon guda bari ya kara wata ya rage gawarawa da marasa aure su waɗannan manufofi ne masu kyau kai me yasa za ka tsara aure kai wa kanka adalci tambaya ta biyu kana da halin da za ka yi matar in ka ƙara ba wai sai in ga dukiyar tana zaune kana ganin ta ba a'a ma'ana kana iya zuwa ka nema ka kawo ka nemo abin da ake bukata a kawo ko baka da su a yanzu a manzo sallallahu alaihi wasallam ya aurarwa wanda bashi da ko zoben karbe ba ta bashi mata aiko saboda ya san zai iya yin ya san zai iya ɗaukan masuliyar duk da cewa ba shi da ko kwandala amma annabi ya ba shi aure saboda me yana da ƙarfin zuwa nema don ya baiwa iyalinsa kuma wala Allah ya san da halin matar in babu tana iya haƙuri da babu don haka annabi ya aurar mata da wanda ga halinsa yadda yake iltabis walau khataman min hadid hatta walau khataman min hadid babu ko da zoben karfe ne amma Fatima da ta zo ta tambaye shi Usama Fatima bin Qais da ta zo ta tambaye Annabi shawara cewa Muawiya da Abu Jaham ya aure suna neman aurenta waye za ta aura Annabi bai ba ta aure shawaran ta aure kowanne ne daga cikin su bai amma Muawiya fa su'luk la malala Muawiya talaka ne ba shi da komi abu jaham ya yi zawa asahu an atiqi ko dai matafiyi ko mai dukan mata malamai suka ce wala Allah annabi ya san da ita ɗabi'ar wannan mata ba ta iya haƙuri da babu don haka ya ba ta shawaran ta auri usama waccan kuma sai ya aurar da ita ga wanda ba shi da ko zoben ƙarfe nan kuma ya ce a'a karki auri usama karki auri mu'awiyar don ba shi da komi in ka san halin mace ba ta iya haƙurin babu karka ba ta baraka ba ta shawaran ta ali wanda yake da dama dama don za a yi nisan zango karka kafe cewa dole dole sai ɗalibinka wannan muridin naka wanda shi ma ba shi da yadda yake wataƙila wankin hula yake wataƙila a'a babu ɗan dabinon sai ke kullawa ya sayar ko fiye watan sai ke zuwa ya ɗauka bayar ita kuma gaskiya ta saba wuri mai sanyi wannan abin da za ka kawo ba zai rintse mata ido ba Ka kaga za a yi ta tsalle Ba haka sai ka lura in daga cikin muri. don ka misali akwai mai ɗan dama dama sai a ce mata to shawara ki ɗauki dauki ki aurewa ne in har tana sha'awansa Ya kulli halin wannan babi yana buƙatar jama'a su rika fahimtansa saboda sau da yawa wani yakan ba tare da ya yi waɗannan tambayoyin guda biyu ba ya je ya faɗa kawai wai ai sunna ce ƙara aure sai ya je ya ƙara auren kuma da zarar wataƙila aka yi rashin dace na zamantakewar to nan da nan sai ya fara cewa ai to ai malam ne ce na ƙara wallahi tallahi ai su wane ne suka matsa min na ƙara auren dama ni ban da niyya wallahi ba haka za a yi ba in za ka ƙara aure a kullum ka tambayi kanka don me za ka ƙara kuma kana da halin yadda za ka riƙe in ta amsa wa kanka to shi ke sai ka ƙara auren don ƙarin aure ya yi daɗi shi mai gidan da ita uwar gida wacce aka samu a gida lallai kamata ya su fahimci abu guda musamman ita wacce take uwar gida ce za ka same ta galibi waɗanda suke gida galibi ba ce kowace mace ba galibi matan gani suke baka musu daidai ba ba ka da adalci ka raina abin da suke maka ka ga wata wacce ta za ka kawo wacce za ta raba ta da mijinta wacce za ta fitar da itar kan ƴaƴanta ƙorafe-ƙorafe da su uzanni da yawa yakan shigo ciki shawara ga matan shine na su san cewa tun da Allah ne ya hore mu da ayi auren to mu san cewa akwai hikima a ciki alaysa Sallahu bi ahkamil ubangiji shi mai hikima ne Al-Hakim daga cikin sunayen Allah alhakim baya yin abu don wasa akwai hikima a ciki kuma shi auren ƙarin auren akwai hikima a ciki don haka fahimtar cewa akwai hikima a cikin wannan auren ya kamata kuma Allah ne ya yi umarni da shi baya umarni da abin da yake na wasa ya kamata mace ta nutsu abu na biyu shine auren nan taimako ne gare ta saboda wata rana ita yar adam ce ta yi rashin lafiya ya kwantar da ita in ita kaɗai ce dole ta tashi ta yi wa 'ya'yanta ta yi wa mijinta ko ta je ta nemo wata daga waje yan a zo a taya ta yau ga wannan mace wacce za ta zama wata uwa ce ga 'ya'yan ba wata ce daga waje za ta zo ba aka lura akwai sauƙi a gare ta akwai taimako a gare ta don haka yadda da ƴar uwar da za ta shigo a matsayin mataimakiya wacce za ta agaza miki zai nutsar da ita ta fahimci cewa wannan ba faɗa ba ce ba abokiyar faɗa ba ce ba abokiyar gaba ba ce taimako ta zo ta miki da ke da 'ya'yanki sa'annan idan mijin ya kasance wataƙila mace guda ɗaya ba za ta gamsar da shi ba da a bar mijin ya je ya yi lalata a waje da kuma ya yi aure ne ba ta da haƙƙi ba ta da haƙƙi amma in ka fara ka koma baya to galibi a nan an ci nasara borin mace kar ta hana ka ƙara aure matuƙar cewa ka sauke nauyin da ke kanka amma baka sauke nauyin da ke kanka ba baka ciyar da ita ba baka tufatar da ita ba baka ba ta matsuguni ba balma wataƙila ka ɗauki gadonta ka sayar kace za ka je ka biya kuɗin haya kana da ƴan dabbobinta ka kama ka sayar kwatsam maimakon a ce ka kyautata mata kuma sai ta ji cewa za ka yi aure dole ta maka bore ɗabi'ar ɗan adam dole ya ji ba daɗi saboda haka ita ta gidan kafin kai tunanin kawo wata, ka kyautata mata akwai kyautatawa juna a tsakanin Allah ce wa ashiru na bil zaman sai zamantakewa yake ta kyautatawa a tsakaninku shin akwai wannan kafin kai tunanin kawo wata? ba wai kawai la'akari da cewa sunna bace a'a don haka da haɗaɗa mata sauƙaƙa mata in misali wata wannan da za ta shigo ita a tunaninta wannan za ta shigo za ta taho da sabbin kaya sabbin gidaje sabbin kwanuka sabon falo da sauransu ita kuma misali gadanta ya ya tsufa kujerunta sun kakkarye kwanukanta sun tsufa sannuwanta duk sun yayyage a hakan zaka kawo mata wata kaga wannan psychologically a wurin mace tana da deficiency da bai kamata a ce a zo a same ta a haka ba don haka kafin wata ta shigo sai ka kyautata ta gidan ita ma a zo a same ta da sabbin kaya sabbin gadaje halanta sabo zannuwanta mai kyau ɗakinta fesfes akalla ya zama na ita ma za ta iya competing da ita amaryar amma kun ga galibin mu mu kawai kallon cewa ai ka ne Allah ne ya yi umarni da shi ba ka da akari kuma da kyautatawa da Allah ya maka umarni da shi sannan akwai wani la'akari da ya kamata mu yi wajen bambanta abin da za a bai wa mata da kuma abin da za a bai wa yara galibi gidaje da ake da mata da yara akwai wannan matsalar misali wasu wannan tana da yara goma sai ya dauki dubu goma sai ya bata wancan tana da yaro biyu yaro daya misali sai ya dauki dubu daya ko biyu sai ya bata nawa ne na wannan mata mai yaya goma nawa ne haƙƙinta a ciki nawa ne kuma na yara nawa rabunta nawa rabun yara ita mai yara biyu nawa ne rabonta nawa ne na yaro adalci dama an ce mu yi wa mata ko mu yi wa mata yara kuma ya'yanka ne wattaqullaha wa'dilu baina auladikum wattaqullaha wa'dilu baina abnaikum wa auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku matan ku ma shi ma ku musu adalci annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi rabiya yakan ce Allahumma hadha qasami fi ma indak la talumni fi ma tamlik Allahumma hadha qasbi fi ma amlik la talumni fi ma tamlik wala amlik Allah wannan shine rabiya ta dangane da abinda na mallaka ubangiji karka kama ni da haƙƙin kuma ba abinda ka mallaka ni ban mallaka ba shine son zuciya so na na zuciyarsa ga wacce wata kila cikin mata sa wacce so misali su matan ka musu adalci ƴaƴan ma ka musu adalci misali mata ka ba su wannan dubu biyu wancan dubu biyu ke amarya dubu biyu ko yau ta zo hakinta dubu biyu ita tsohuwar uwar gida ita ma dubu biyu dole wannan adalci a tsakanin matan da ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu duk in za a yi in za a ba su kyauta duk bai ɗaya ne za a ba su in dubu biyu biyu za a ba su dukansu dubu biyu biyu to wannan na musu adalci ko wacce ce na ba ta haƙƙinta ko yanzu sauran yara na yara nawa ne a ɗakin nan yara biyar dubu kowane yaro dubu ɗaya dubu ɗaya biyu uku hudu biyar kowanne ne dubu biyar kana ku nan yara biyu ne a ɗakin nan dubu biyu na yara ke kuma ki ɗaya yaro dama kowanne ne dubu ɗaya ne shi kuma dubu ɗaya ka yi adalci a tsakanin matan kuma ka yi wa yaran ka adalci amma sai mu ce wacce take da yara goma dubu goma sha biyar to nawa ne rabonta ita mai yara biyu a ce ita nata dubu biyar nawa rabonta ita kaga kenan wacce aka bata mai yara goma tana iya kashewa kanta dubu goma ta kashewa yara dubu biyar ita waccan mai yaro ɗaya ko mai yaro biyu an bata dubu biyar tana iya kashewa kanta dubu biyu ko uku ko biyar dan a kashe masa dubu ɗaya an yi musu adalci a wurin bayarwa don haka abin da ya fi dacewa galibi akan samu irin wannan korafe-korafen tun da an ce ka yi wa kowa adalci matan ka ba su ɗaya omo aka kawo e! to ke ga naki omo ke ma ga naki omo ke delu ga naki ke kande ga naki omo ɗaya ɗaya ta musu adalci ko to wannan akwai yara biyar a ɗakinta omo babba ɗaya zai ishe su wannan yara biyu ne a cikinsu omon kilo ɗaya zai ishe su wannan yaro ɗaya ne a ɗakinta omon rabin kilo zai ishe shi wannan na yara ne in omon yara ya ƙare omon yaro ya kare sai in kawo naki da saura na matan har yanzu da saura in ka tashi saye sai na saya bai ɗaya da yara kuma a saya musu bai kullum za su wanke uniform misali kullum za su wanke kayansu in sun dawo makaranta yayi yi dauda definitely ka omon su zai kare da wuri kaga sai na yi providing omon yara amma na matan akwai su omen su zai sati biyu ko wata daya kaga in ya kare sai a kawo kowa saboda saboda wanke tufafinta zan bata wannan kuma na yara ne ina gani wala Allah in in ka aka yi wannan dubiya zai ka kyautata kuma zai rage korafe korafe da galibi ake cewa ni ina da yara kaza ya ban kaza ina da yara kaza ya mun kaza ina in aka bi wannan wani Allah zai taimaka wajen rage ƙorafe-ƙorafe da ake da su wani abu kuma shi ne batun yara wajen tarbiyyar yara da kuma nausar da su ‘ya'ya naka ne ‘ya'ya naka ne don haka in aka tashi yaran nan duka haɗa su ka zauna da su bai ɗaya yau in kana ɗakin wannan duk ‘ya'yanka da suke sauran ɗakunan za su iya zuwa babu batun cewa a'a yara sun zo za su bata mini a'a yau ni ne da wannan gidan ni ne da ɗakin ai saboda ka duk inda ɗana yake zai zo batun cewa sai ƴaƴanki in ƴaƴan wata wata kuma sai in ina ɗakin ta wannan kuskure ne wajen tarbiyya da kuma haɗa kan yara iyalanka ko ina kake a cikin gidanka gidanka ne in ma ba unguwa ɗaya suke ba ran da zaka je gidan nan kana in kana da ɗaki yalwatacce ɗauki waɗannan yaran su je su kwana a wancan gidan saboda gidanka ne da haka uwar gida tana da yara biyar goma wacce tana da yaro ɗaya ɗauki yara biyar wata rana ka je ka kwana da su a can gidanka ne inda kake nan ƴaƴanka suke amma ka killace ƴaƴanka ka sa musu katanga cewa ran da kake ɗakin nan kar 'ya'yan wani ɗakin su zo ka fara raba ka fara raba kan ƴaƴanka kana raye da hannunka ‘ya'yana, ‘ya'yana, a'a, ni ne masu ‘ya'ya, ni ne masu ‘ya'ya, ban hana ki ba, ‘ya'yanki ne, amma a matsayi na uba ‘ya'yana ne duka. Wannan ya kamata ya zamuna a cikin ƙwaƙwalin matanka gaba ɗaya ba tare da iske istisna'i ba, don a samu zaman lafiya a cikin gida. Saboda ganin la'akari da lokaci, sauran mas'ala guda ɗaya da nake so na jawo hankulanmu zuwa gare shi alhamdulillah matasa yanzu suna ƙoƙarin karatu suna ƙoƙarin halartar majalis suna ƙoƙarin kuma bibiyan malamai sawa'un ko ta kafofin yaɗa labaru ko kuma halartar majalisi physically akwai buƙatar manufan karatun da muke yi ɗin shine canza ɗabi'u da halaye manufan karatu shine mu canza ɗabi'u mu canza halayenmu matuƙar ana karatu ɗabi'unmu da halayenmu ko ba sa canzuwa to akwai matsala akwai matsala cikin gidajenmu galibi za ka samu gidajen almajirai nan da inda ake da matsalolin rashin ciyarwa rashin tufatarwa rashin kulawa sai tsaban ɗakin rai sai ɗakin rai don misali kana yawaita yin azumi litinin da alhamis sai ka iyali ka ita ma dole sai ta yi rika azumi litinin da alhamis alhali misali kana da larura ta olsa ko wani abu mai kama da haka haka ba yi ba kana da kai misali ka saba cin misali fulawa sai ka sa ka wacce misali ita ba ta saba wannan ba a dole sai ta koyi cin fulawa a gidanka mata mu rika la'akari da irin wannan don haka gidajenmu ya zamana muna da abin koyi ga wasu wajen ilmantarwa wajen tsarewa wajen tufatarwa, wajen ciyarwa wajen yin adalci lallai akwai wani abu wanda a wurin mata su suna gani ba adalci ba ne amma su rika bambanta tsakanin abin da yake haƙƙi da kuma kyautatawa galibi wasu matan ba sa bambantawa akwai haƙƙinta ne wannan wannan kuma kyautatawa ne ganin dama ne ba haƙƙinki ba ne misali haƙƙinki ne na ciyar da ke wanda ɗan miji bai ciyar ba mace tana da daman ta kai shi gaban alkali da ta yi ƙaransa. cewa ya ƙi ya ciyar da ni saboda haƙƙinta ne bai tufatar da ita ba bai ba ta mazauni ba wanda ya dace da ita bai ba ta magani ba in ta yi rashin lafiya yana duka dukar da ta fita fitan hankali yana zagi yana musguna mata yana kuntata mata wayannan haƙoƙinta ne haƙoƙinta ne in aka mata ba daidai ba ya zama wajibi in ta dama in tana so ta kai gaban alƙali ta nemi haƙƙinta wannan haƙƙinta ne amma misali a ce misali ta ta faɗi ta fashe ko za ta je suna ko za ta je aure wajibi ne sai na bata abin da za ta kai gidan aure wajibi ne ne haƙƙinta ne dole sai na bata amma kyautatawa ne in mata kyautatawa ce yana da kyau na kyautata mata wannan kuma galibi ya dogara ne bisa ga halin mace yadda take yi wa mijinta da wannan matar tana min da'a tana min kyautatawa tana min biyayya tana bana bana kotar in kuke tana da bukatan abu kaza ko naga wani abin da ya lalace wanda ya kamata a ce na mata babu ja kai tsaye sai na mata saboda babin kyautatawa ne ita wannan kuma a'a ita sarauniya ce kai ma mai gida ne saboda ka sai ta ga dama abin da ta ga dama in ka ce mata sai sai ta ga dama wance bari a'a mu ba haka ake yi a gidanmu ba ban taki a wallahi ni ba haka muka saba a gidanmu ba kuma ba zan fara da sabo tsakar rana ba misali in ta ce maka ina son ina son kuɗin na pep zan je unguwa a'a ba zan bayar ba me yasa ba ka jin gari ba zan baki ba za ta ce za ta kai ni ƙara haƙƙinta ne ba haƙƙinta ba ne wannan kyautatawa ce wayanta ya fashe ko an sake ko ya shiga ruwa dole sai na saya mata wata wayar ba dole bane amma in na saya mata in mace ce mai kulawa mai hankali mai kyautatawa ji in na saya mata saboda kyautatawa ce don haka a bambanta tsakanin kyautatawa da kuma haƙƙi na aure mun fahimta ko misali ta tayu za ta je suna a ran da za ta je ina da hali ta bata ita wannan kuma sai ta fada data ta ta jeran din ban da kuɗi sai na je na yau bashi kamar yadda zan sai zan yi bashi na yau na sai masara a wance ban da shi yau to dan kai ka baiwa wata saboda ina da shi wanda za ta je yau kuma ban da shi an fahimta ko saboda babin kyautatawa yana da faɗi an fahimta ko babi kuma na wajabcin infaki wannan kuma babinsa shi kuma yana da yana da wannan haƙƙi ne wajibi in ba a mata ba dole ta nemi haƙƙinta ina fata mun fahimci wannan don haka ya kamata da mazan da matan akwai abin da ya kamata a riƙa la'akari da su alhamdulillah shi ɗan uwa malami ne kuma a gidansa akwai karatu abu ne wani lokacin ba wasu abubuwan ba a littafi ake samunsa ba eh wannan babin ba a karanta shi ko in aka je babu shi sai in ka shigo ciki in ka shigo ciki wannan experience ne yawa karatu ba babu inda zaka bude malam ya bude karanta maka shi akwai abin da har yanzu sai in ya shiga ciki kuma shi kansa in ya shiga in aka kwana biyu sai ce eh lallai a akwai abin da da bai fahimta ba yanzu ya gane saboda haka ka zama mai ɗaukan lokaci wajen nazarin al'amura kar ka yi saurin ɗaukan mataki da zarar an kawo maka magana ai kaga wacce ta yi kaza ko kaga abin da wacce ta yi to ka nutsu kada zara ana cewa kaga an ce ayi kawai sai ka zabura ka tashi ka nutsu ka sa hankali ka lura wani abun kai da kanka in kai nazari za ka fahimci da al'amarin yake wani abun kuma in ka zauna suna iya ka fahimtar da su daga ran da ya kamata ka tare wurin iyalinka yana da kyau ka hada da amaryar da uwar gida ka zaunar da su ka musu hudu ba ta zamantakewa amarya e ni fa ban ban ban aure ki don bana son uwar gida ba ki sani ina son ta na aure ki ke kuma uwar gida e ba don kin gaza bane ita amaryar na aure ta ita kuma ba wai don ta zo ta a nuna miki cewa tana da wani abu wanda baki da shi ba kowace ce da matsayinta na aure ta ku taimaki juna ke ce babba uwar gida ke ce babba amarya ki ba ta matsayinta na girmamawa ke kuma ki rike mutuncinki a matsayinki na uwar gida don ki samu girmamawa daga ita amarya ni ne shugaba idan akwai abin da kuka yi saɓani ku zauna tsakaninku ku fahimci juna in ku iya fahimtar juna ba ku zo amma ba komai za ku shigar da ni ciki ba saboda shi yasa ke ce babba ita ce karama ita ta miki biyayya sai kuma ki tausaya mata ki nuna mata yadda za ta yi girki a gida in akwai wata al'ada da kuka saba a gida shi ki nuna mata wance eh ga wanda kuke sa masa abinci wani muna sa yana da ƙwarya a gidan nan wani kuma yana da ƙwarya wance tana da ƙwarya wani ta nuna mata wannan nauyi ne na uwar gida ta ɗora amarya a kan tsarin gidan baya nuna kuma cewa ita amarya ba ta kawo initiative ɗinta ba a ita amarya ita ma za ta zo da nata sai kuma uwar gidan ta kan mata mara in dabara ce dabaru ne ita kuma yadda ta gani ya kamata a rike gida to karki ce mata a'a wallahi tallahi mu a gidanmu ba haka ake yi ba misali in ka zo gida ita tana son in ka dawo ta je ta tabbe ka ah, sanda zuwa ta karfe ka ta ce ka sa maka suna mai dali mai diya ke amariya ke uwar gida da baki saba wa mijinki dali, ki kira shi mai diya ko mai mai dalin ba har ta zaran misali ta ce maka mai dali ke wallahi bana son karuwanci na kin gani zaki lalata min yan mata wallahi ki bana son kaji malam wallahi ka dauke don za ta lalata min yan mata ni ban saba wannan iskancin ba a'a ba iskanci bane haka take so ita kuma initiative ɗinta ne ita bata iya ba sai dai ta rika kiranka da baban habu shi nan kawai ka je ga baban habunka ita kuma tana son ta kira shi mai dali kun fahimta ko ruwanta kewa ya hana ki ba hana ki kyace ta farko ba haka ita ma ta zo da shirin ta daɗaɗa wa mijinta ke ma abin da za ki yi kawai ki sake salo ki refreshin ki je a yi miki abin nan formatting a yi formatting ɗinki ke maki zama modernize ke maki iya abin nan rarrashin mijinki ita misali amarya tana son ta ci abinci tare da mijinta ke kuma kin saba cin abinci da 'ya'yanki shi kuma kwanan miji daban ita tana son su rika ci da mijinta karki ce mata a wallahi tallahi ni mu ba mu haka muke a gidan mu ba karki kawo mini wani abu a gidan ba ruwanki kowace ce ta iya allanta ta wanke miji ana sake shi a cikin gida ne wacce ta iya ta kama amma ki ce a'a sai yadda kike son uwar gida dole sai haka za a gudanar da gida ba daidai ne. ki sakan ma ita amarya mara ita ma ta yi matukar dai bai kauce shari'a ba wanda kuma miji shine mai dora ku akan daidai sha Allahu! yana da kyau a barta ta kawo ida na iya nata basiran don wannan ne zai kai create competition wanda kuma wannan gishiri ne na zaman aure ina roƙon Allah madaukaki sarki da ya mana dacewa Allah ya sa albarka a cikin zamantakewar mu ubangiji ya sa albarka a cikin iyalan mu shi malam wanda ya kari Allah ya masa jagora a cikin gudanar da gidansa Allah ya albarkaci ƴaƴan mu ya sa albarka a cikin abin da muka koya ina godewa malam da kuma sauran ƴan uwa waɗanda suka bani dama na in haɗu da sauran ƴan uwana mu gaisa ubangiji Allah madaukaki sarki ya sa matattaran shi ne ita ce aljanna maɗaukakiya. Allah ya sai mana kurakuranmu ya ba mu kyakkyawan ƙarshe. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bashir imam Allah ya saka da alkhairi ah, mun sha karatu da shawarwari Allah ta'ala ya saka da alkhairi to naga lokaci ya ja da zan yi tarihi amma na janye akwai tambayar guda uku da malam nake son a amsa su insha Allah a amsa su ga kan tambaya ta farko yana cewa wai malam da in haɗa mata na wuri ɗaya da in raba su gida daban-daban wanne fi a musulunci musulunci ya baka zaki kowanne ne kai kana da magabata manzo sallallahu alaihi wasallam ya haɗa iyalansa a wuri guda duk su tara gidansu ɗaya ɗakunan su duka falle ɗai ɗai ɗai ɗaya haka nan in ka raba su shi ma wannan babu komai ya danganta da maslaha kai me sa ka ƙara aure misali yanzu kai gidanka a gire yake kana aiki a nan kullum kaga cewa ka rika zuwa otel kana sayan abinci akwai ɗawainiya ba ka son cin abinci a waje sai ka yi tunanin ka yi aure ka aje mace ɗaya a yola ɗaya kuma tana jire wannan maslaha ka ce ka duba a'a gidanka yayi nauyi kana buƙatan taimakekeniya tsakanin iyalanka kaga wannan maslaha ita ce su kasance guɗaya. don haka ita shari'a ba ta iyakance maka wai dole sai an haɗa mata gugu da ko an raba su ba kai dai ka yi adalci duk inda suke amma kai don me ka ƙara auren kawai wannan in ka iya bayani to ka san yadda za ka kowace ce kamata ta zauna wallahu alam Allah ya saka da alheri tambaya ta biyu yana cewa ya halatta yin bar mata ta ta aikin gwamnati a musulunci aikin gwamnati ba haramun bane iyaka in matarka za ta yi aiki ta tsare mutuncinta ta kuma tsaida haƙoƙin iyalanta shikenan kai ne magidanci kai ne jagora kai ne alƙa'im alalbait saboda haka in ka ba da izini kuma inda za ta yi aikin ya dace da ɗabi'arta ta mace babu laifi ya halatta amma dan Allah ina so in ja hankulan waɗanda suka bar iyalansu aiki firamari a sami ɗin ka shi gida ba wurin aiki ba ka tabbatar da cewa ta iya balansi tsakanin iyalanta da kuma wurin aiki ɗaya kenan na biyu shi ne. Abin da take samu daga aikin nan haƙƙinta ne baka ba ta dama ba to ƙwandalanta sai ta ga dama sai ta ga dama ta baka babu yadda za ka ce e na baki daman ki aiki yau ba zan biya kusan yaran makaranta ba ke za ki biya ko wace hujja kai ne za ka biya ko da tana samun dubu ɗari sai kuma sai ka yi faskare dole ka kawo amma misali in kuka yi bisa yarjejeniya wance zan bar ki da aiki amma kin gani ma wallahi rayuwa tutturawa ake yi tunda dai Allah ya sa zaki aiki kuma albashin akwai alaman zai yi kauri to ina son da Allah duk tam ki rika biya wa yaran nan makaranta tam tam yawa ni kuma zan fama da batun uniform tafai a zirga-zirgansu logistics wannan amma ke kuma ki dauke mini batun biyan kuɗin makaranta a wallahi ya rafa ku komai wallahi baban abu na yadda shi ke nan an fahimta ko wannan bisa yarjejeniya ne eh fahimtim da lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an wannan sawa'un ababin sadaki ko ababin infaki ita ta yaddan maka da wani abu tashi na cikin haƙƙinta wannan babu komai wallahi alam Allah ya saka da alkhairi tambaya ta karshe ce shin kamar marasa idanu da kafa a nan duniya to ranar lahira ma in sun tashi aka za su tashi wannan kan ban sani ba malam eh, ban sani ba bani da wata bani da wata hujja dalilin a ah, faɗin Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga malam ban sani ba to za mu nemi ango insha Allah ya zo ya yi jawabin godiya Allah ya saka malam da alkhairi ai ai shike da malam to ni abin da ya zo mini shine an ce za a tashi mutane ranar alkiyama kamar yadda su annabi adam yake suna kan zira'i 60 kuma aka za a tashe su ranar alkiyama kaga kowa da cikakken halittarsa kenan da kuma tsawonsa tsawonsa na asali na babansa ba ma na na na wanda yake kai ba yanzu da a tambaya yanzu gajere a nan duniya zai tashi a lahira gajere ne da ce a zai tashi a tsawon kakansa annabi adam alaihi salatu wasalam idan kafarsa ta yanke ko kuma idanunsa suka cire ko kuma ya makance to zai tashi a cikin wato ainihin halitta wanda take wato ainihin lafiyayya wanda yake a asalin wato ainihin halittarsa so daga ba kuma na aljanna zai tafi aljanna na na wuta kuma zai tafi wato ainihin wutar jahannama wallahu alam wannan shine ijtihadi na Allah ta'ala ya samu dace ah zamu kira ango insha Allah ya zo yayi jawabin godiya mun sani abin da ya hada mu shine aure na ah Mala Ibrahim Idris Al-Madani kuma taruwa na don mu shi auren mu yada auren kamar yadda musulunci ya tanada insha Allah zai zo yayi kalmomi na godiya fa la tafaddal mashkuran wa ma'jura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa ah, da farko ina mika yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya nuna min wannan rana a cikin rayuwata Allah ya ya sauƙaƙa min har na kasance a wannan matsayi kamar yadda malami na farko yake cewa ko kafural mai wannan <laughs> malamin aliman ma Allah ya kawo mu wannan mataki ina gode ma Allah madaukakin sarki da ya bani wannan dama sannan ina yi ma wayannan manya-manyan malaman namu godiya da suka zo suka ba mu shawarwari da nasihohi na san ba ni kaɗai suka shafa ba dukkanin wanda ke nan da da wanda yake da biyun ko uku da wanda yake da hudu duka sun shiga cikin shawarwari da fata Allah ba mu ikon yin wayannan shawarwari mu yi amfani da su sannan ina mika godiya ga yan uwa waɗanda suka ba da gudunmawa da lafiyarsu da lokacinsu da ma aljihunsu a cikin wannan biki musamman tawagar mu baki ɗaya, abokanai da yayu wanda muke ɗaliban malam abubakar muhtar wanda ake tare a gida sun yi matuƙar ƙoƙari a cikin wannan lamarin aure muna musu godiya ta musamman sannan akwai su alhaji su alhaji adamu salisu su alhaji bawuro a cikin wannan gudanar da aure sai nake jin auren kamar ni na ballo ta amma kamar yi min aka yi Allah ya saka musu da alkhairi baki ɗayan su Allah ya biya su da gidan aljanna sannan ina tsokana zan yi <laughs> duk masu mataki na biyu dai mun iso daidai yanzu da wanda suka yi biyun tun ina firamare da wanda suka wannan duk mun iso daya yanzu wanda nake hari alhaji baba yana bayana alhaji haruna shine nake hari yanzu shi kuma ya shafa ma kansa ruwa ko cike ko mu iso da fatan ubangiji subhanahu wataala ya sanya mana albarka a ciki ya kuma ba ma waɗanda suke nufin yi ya kuma ya ba ma kuma waɗanda suke nufin yin aure din dama su ma su ƙara ko kuma su yi na farko sannan kada mu yi tsalle mu wuce mu bar wasu babban wayanda zai kamata mu gwade musu wato iyaye iyaye na bangaren nawa da kuma na bangaren wayanda suka yadda da zan iya rike musu 'ya'yansu Allah ubangiji ya saka musu baki ɗaya da alkhairi Allah ya biya su da mafificin lada Allah kuma ya sanya mana albarka a rayuwar mu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuhu an go mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa albarka a cikin wannan auren labarin zaman lafiya kuma ya bada alfanihin zuriya ta gari ubangiji subhanahu wataala ya yawaita mana irin masu ƙara ƙara aure kamar yadda cikin Bashir ya fata saboda a rage zawarori a rage ainihin 'yan mata ko mana aliman ma kuma ƙarin aure yana da mahimmancin kwarai da gaske na taɓa wata lacca akan mahimmancin ƙarin aure daga cikin abin da ya ja hankalin wani ɗan jarida ake min tambaya wani ce idan yau aka ce mutum aka ce maka yana da mata hudu ko da ga da ka san shi in baka sai yana da mata hudu ba sai ka sake daga ido ka kalle shi kaga wannan matsayi ne mu je yadda kake ganin girman mutum aka ce maka bai da mata sai ka ji wani irin abun wani iri haka wani ya girma ya girma aka ce mata saɗe ne amma sai ka ji abun wani iri haka saboda haka karin aure karin matsayi ne kwarai da gaske muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ikon karawa akwai wani bawan Allah da ya turo kansa ya rasu yana son a sashi addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa muna fatan ubangiji ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa ya yi masa rahama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسل مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان مسلما فليس ثاني وان كان مسلما فتجاوز عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران ubangiji subhanahu wataala ya saka wa kowa da alkhairi duk wanda ba da wannan gudunmawa a wurin nan ko da kudin sa ko da shawarwarinsa ko da abun hawansa Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya samu aljanna gaba daya ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين